فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا innahum kanu قوما amin sai mutanensa suka karyata tashi, ba su yi imani da shi ba suka ci gaba da kafircinsu sai yi addu'a Allah ya halakar da su shi kuma muka kubutar da shi da muminan da suke tare da shi a cikin jirgin ruwa daga nutsewa muka halakar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu da waɗanda suka ci gaba da ƙaryatawarsu ta hanyar nutsar da su a cikin ruwan dufana wanda muka saukar masu da shi don yi musu uquba hakika zukatansu sun kasance makafi daga gaskiya